Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin kan labarin za ku cewa bayan da suka kasance a Asamaka tsawon kwanaki uku garin da ke iyaka da ƙasa Algeria shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ya kira taron manema labarai a Agades. a lokacin ruwan damina a ƙasar Nijar akan samu ambaliya da ke yin barna a wannan shekara an ɗauki matakan magance faruwar Iftila'i a cewar ministan kula da jinƙai. a rahoton na musamman a yau zai mai da hankali ne akan wata kungiyar mata a birnin kwani da ke sarrafa 'ya'yan dogon yaro zuwa maganin kashe kwari. To yanzu ga labarun daki-daki. Hukumar Daidaita Al'amuran Sadarwa da Aikewa Artep ta ƙasar Nijar ta yanke wa kamfanonin sadarwa na salula guda hudu na ƙasar Nijar hukuncin cin tararsu da suka kai miliyar hudu na sefa. Kamfanonin sadarwa sun hada da Airtel Nijar, Zamani Move Nijar da kuma Nijar Telecom. Wannan tarar dai ta biyo bayan rashin cike waɗansu ƙa'idoji ne a aikin da suke yi na sadarwa wajen kyautata wa abokanin cinikayyarsu. Hukumar ta bayyana haka ne a ranar Litinin a yayin da ta kira wani taron manema labarai a nan ya mai. A ranar Juma'a ne wata tawagar kwamiti na ƙasa a kan kare haƙƙin ɗan Adam ta kawo ƙarshen aikin aikinta na tsawon kwanaki uku a yankin jihar Agades. Wannan rangadi yana cikin tsarin bincike a kan yanayin baƙin haure da suke da aka turo su daga Algeria da suke asamaka. Sai mu saurari shugaban hukumar CNDH Mati Alhaji Musa a hirarsa da Anise Karim. Eh, eh, Cibiyar bakuncin haure ta OEM da zuwan mu a Asamaka na kunshe da bakin haure 1,456 na kasashe 12 kasar Algeria daga inda aka koro su cikin yanayi na rashin girmama 'yancin na adam na iyaka da kasar Mali. Muna ci gaba da rashin fahimtar bakin hauren 'yan Mali da na sauran kasashe ana jibge su a kan iyakar kasar mu. A bar su su kaɗai bisa nauyin kasar Nijar cikin halin da ake kawo su nan na bukatar daukar matakan gaggawa. Ana kwace musu komi a barsu cikin tsumma a zo a jibge su a wurin da ake kira pon zero inda babu komi sai duwatsu da ƙasa wasu kafin a kawo musu ceto mun samu labari suna mutuwa dalilin yunwa da kishirwa a nan game da adadin mutanen da ke karuwa za mu gani tare da hukumomin algeria yaya kuma za a girmama 'yancin dan adam a bangaren kuro bakin hau. A cikin makon uku ga watan jiye ɗaruruwan maza da mata da yare ne na ƙaramar hukumar wuru Jalajo suka ɗauki hanya barin garuruwansu saboda barazanar 'yan ta'adda. Garuruwa 114 da ke gabar kogin Gorubi ne suke fuskantar wannan barazanar 'yan ta'adda. wajen mutane dubu goma sha ɗaya ne suke neman mafaka a ƙaramar hukuma ta wuru kelajo a cewar wani mai wakilin al'ummar musamman ton 85 na cimaka ne hukuma hukumomi suka bayar wa waɗanda suka baro mazauninsu. A ɗaya ɓangare a yayin da kwanaki uku a yayin kwanaki uku kenan da al'ummar garin dawa dewa da suka koma garinsu na asali sun yanke shawarar komawa ne su ci gaba da ayyukansu na noma kamar yadda suka saba a baya shugaban majalisar shawara na jihar difa ya mika kira ga gwamnati da kungiyoyin agaji da su dafa waɗannan mutanen koroji dala a hirarsa da gidi abdulrahman mai da 'yan hijira garinsu wannan babban buri ne da shugaban kasa shugaban jamhuriya ya sa a gaba mun yi premier phase na mai da wanda suke so garinsu na ainihi lalle yau 'yan garin dewa sun ce suna so su koma su je su yi nomansu sun ce amma ba su da karhin da za su kai kansu na ce alhamdulillah wannan babu matsala mu da kanmu dan talakoki ne muka zo nan shi yasa maza maza muka dauki mata mataki don a maida su yanzu ba zan ce eh, ga shi adadin mutane nawa amma dai wa'annan da suka tahi suna da dan dama amma ana nan ga tantance su wanda suke so su da kansu sun dauki niyya koma kenan ya kamata gwamnati ta kama musu ya kamata proje-proje da ong su kama musu don su ci gaba da ayyukansu na noma wanda suka sani na da A cikin tsarin ɗaukar sabin sojoji domin shiga aikin soja na ƙasar Nijar, gunduma Bilma ta samu kaso na mutum hamsin na sabbin ɗaukar soja. A ranar Lahadi ne aka gudanar da ɗaukar sabin soja a da'irar Bilma, inda aka zaɓi mutum goma. Yanzu ya rage da'irar Dirku da kuma Shirfa. Mamman Lawali Ibro Prefet ɗin Bilma a hirarsa da Kyari Shegu. Shekarar bara ƙasa ta ɗauki matasa dubu biyar adadi guda ne aka sake maidawa bisa faɗin ƙasa. Shekarar bara an ɗauki matasa hamsin cikin ƙasa da kuma ɓangaren jihar Bilma abu guda ne wannan shekara akwai matasa hamsin da za a ɗauka zuwa zangon mataki hudu. Zangon farko ya gudana a fashi domin ɗaukar matasa shidda abu guda ne a ranar jiya zagayen Bilma ne matasa sun zo da dama an ɗauki matasa goma daga ciki mace guda. Mun gode Allah mun samu matasa tara da mace guda kuma yau za su je durku domin hutawa sannan su wuce kai tsaye shafa nan ma sai an ɗauki matasa goma shi ke matasa talatin a nan durku domin ɗaukar matasa ashirin kenan jimillar jihar bilma za a ɗauki matasa hamsin bisa ƙasa. Yanzu haka ruwan daminar shekarar bana ya kankama a ƙasar Nijar inda tuni an fara samun barna da ruwan suke haddasawa. Mutane goma suka rasa rayukansu wasu ishirin suka jikata ta dalilin ambaliyar ruwa a kwanakin nan a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar. Ministan jinƙai Lawal Magaji ya ce tuni an ɗauki matakai a hirarsa da Mohamed Maman. Tun daga watan Afrilu mun samu tare da abokan hulɗarmu na yin wata taswira ƙananan hukumomi masu haɗari na Nijar. Kuma muna nan muna ɗaukar matakai domin ba su dama shiryawa idan aka samu ambaliya cikin sa'o'i saba'in da biyu. wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa idan aka saka dalar Amurka guda cikin rigakafi za ku tana da dalar Amurka bakwai idan za a ba da amsa kan wani bala'i. Kuma hanya mai kyau shine girmama dokoki akwai wata doka da ke hana har ma merori da su ba da wurare masu hadari wannan ne ke sa yawanci cikin mayan birane da ambaliyar ruwa ke tada mutane kuma wani mai hali ya zo ya sayi wani fili mai hadari ya zo ya gina siminti da zai hana ruwa wucewa kenan ruwan za su je gidajen makwabtansa kiran da nike yi shine na hatara ga merori kuma su girmama wannan doka da aka sake gyaranta a shekara ta 2017 Shekaru uku kenan da aka fara ayyukan gyaran babban gandari na birnin Kwani a wannan shekara a wannan lokaci na ruwan damuna, manoma sun fara aiki a cikin wannan gandari. Shugaban kungiyar manoma Alhaji Musa ya yi wa Asuman Musa arzika ƙarin haske. haru dai da saura ba ida ba don da shi gandarin nan na kwanni noman da anka ce muna kamar abu na anka ce mu taimu noma amma samun a gai cikakken gyaran shi sai da Allah sa an ka samu ruwa duka an ka sako ma gandarin nan ruwa an kai sakkuwa ma ekoki a gani ina na suke tafiya ina ba su tafiya ne suna noma cikin gandari domin mutane ka san shekara uku ba ai noma ba kowa ya mutu mutane kan bar kalla an shiga dan ma an samu shekara ta da kwana samun ruwa an ka samu matsala amma yanzu dai ga wanga lokaci da ake ciki sai a ce shibka ko ina noma ana ma mutane an dubu ana ana Mutane biyar ne suka rasa rayukansu wasu suka jikata wannan shine sakamakon haɗarin motuna da aka samu a cikin karkarar ta gazar a gunduma bale yara tun bayan da aka ɗage dokar ta ɓaci a wannan shekara. Wani al'amari ya yi matuƙar tayarwa hukumomin hankali ya sanya sun ja hankalin matasa da su yi taka tsantsan. Usaini Bongare, Firfeɗin Bale Yara a hirarsa da Hassan Mumuni. Muna cikin farin ciki sosai a lokacin babura ba sa yawo ayyukan tattalin arziki sun ja da baya amma yanzu alhamdulillahi gaskiya komi na tafiya da kyau mutane suna harkokinsu amma ina yin kira na hattara ga kungiyoyin matasa da su da kan matasa masu babura domin su girmama ka'idodin tuki domin suna janyo haɗura da dama waɗannan haɗura suna haddasa mutuwa mun samu wani labari da ke nuna cewa an samu mutum biyar da suka mutu da waɗannan waɗanda suka ji rauni mai tsanani kenan ya kamata wannan ya zan darasi da jan hankalin matasa ina kira ga ƙungiyoyin matasa da su da kan matasa kan wannan matsala A ranar Juma'a ne goma sha hudu ga wannan wata Ministan cikin gida Hamadu Amadu sale ya sa hannu a kan ƙudurin doka a kan takarar mutane goma sha bakwai da suke son maye gurbin karaga mulkin marigayi Sultan Doso mai danda Saidu Jarmakwai. da Allah ya karɓi rayuwarsa a watan Oktoba 2022 abin tuni da masarautar Doso jar 25 ta yi wanda suka shuɗe bayan da masarautar ta kasance provence sai a shekara da goma ne ta koma sultana wanda mai danda saido shine sultan na farko. yanzu sai rahotonmu na musamman ƙungiyar mata mai suna harama ta birnin kwanni suna gudanar da ayyukan sarrafa 'ya'yan dogon yaro zuwa maganin kashe kwari aikin da suke yi haɗin gwiwa ne da ma'aikatar binciken kayan gona iniran ta maraɗi hajiya hadiza nomo ita ce shugabar ƙungiyar matan ta yi wa zara bube ƙarin bayani muka sarrafa magani na ɗayan dogon yaro na heshi yadda aka yin shi sai a samu ɗayan dogon yaro akwai wanda shi ma ke tsotsayewa shi yado akwai wanda kuma in yanni na shi faɗo da kai ne wanda yanni na in ya faɗo da kai ne in mun kwaso shi sai mu sa a cikin ruwa shi kwana sai gobe da sahi sai mu sa hannu a mun zamna mu murje shi mu murje shi mu hidda mai fata ta farko sa ruwa a wanke saboda abin ɗabrin sukari gare shi sai a shanya sai ka ini biyu ya bushe yanda mu da shi ga mashin sai mu sussuke mu samu koya ita kuma can busassa sai mu sussuke ta sai mu samu koyarta kenan wancan da an ka shanya shi ma ya bushe sai a sussuke sai a samu koya to koyar ta ita ta muka daka muna daka muna tankaɗeya muna daka muna tankaɗeya har mu kai ga garin ta to garin nan shi muka heshi da shi kuma da shi na garin nan muka hidda mai yaya ake fidda man yadda aka hidda mai har dai kamar yanzu in mun samu wanga gari sai mu aza ruwan zahi in mun ka aza ruwan zahi sai mu samu wasu yan kwanoni na zaiba muna ɗiba mu auna uku da koshiya na gari mu ɗauko ɗaya da koshiya na ruwan zahi sai mu sa ga hannu na muka kama muna juya muna juya har mu kai ga man dogon yaro lalle shi man dogon yaro shi ma yadda aka shi da garin dogon yaro haka aka shi da mai sai dai wajen heshin sun sun bambanta to waɗannan kayayyakin suna maganin kwari sosai kwarai shi ka maganin kwari riga kai aka yi da shi bakin da dai shi maka ta fara hure in kai heshi da shi to bai kamuwa amma kan gaskiya an yi riga ya kamu ko an sami shi wannan kai sai wa da Allah yi bai mutuwa tunda ko wanga da maka shi ba kashe shi shi kai ba in ya taho wurin cin shibka ya ji dacin dogon yaro sai shi gusa gaba shi zo ga wani shi shi kuma shi ji ɗaci haka nan shi ke dai ɗacin nan na wahalshe shi sai ba samu shi ci balle shi ƙoshi sai shi ta yunwa to ko ka gane shi bisa cimaka bai iya cin cimaka ba saboda bai da ƙarfin da zai cin cimaka can ƙarshen ta wani sai shi mutu wani kuma ko bai mutu ba bai cuta mu shauka. ina kuka koyi wannan fasahar sarrafa magani da ɗiyan dogon yaro. to fasaha gada mun ka samu daga gidan gona mun ka same ta na inaran tamaraɗi inaran tamaraɗi su ka aiki tare da mai gida suna renon tsutsa ita kuma mai fama da murzuna. gida daidai na wuce ni gaida su sai mai gida ce musu su su ma waɗancan mata sarhe-sarhe suka yi sai ya ce musu to bari a tambaye mu in muna son su koya mana fasaha ta ɗiyan dogon yaro da mun ka zo sai tambayar na ce a wace to mu saurare su nan da sati biyu da an kai sati biyu ya dawo mun ka tar da mata mun ka hira da su sun ka ce mana haro sun tafi kuma sun ka ce suna dawowa to kansu zo mun cinta ko da sun ka zo mun ka ce musu ga wanda mun ka ɗauko sun ka gwada mana da aka yanzu sun ka ce to sun tafi sai da sun ka ɗauki kamar abin wata biyu sun ka dawo ko da sun ka zo mun ɗebi abin mun daka mun yi gari har mun fara aiki da shi. To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan inda Musa Hassan ya shigo inda zai kawo muku labarun harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.